Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce jam'iyyun siyasa za su iya ci gaba da yaƙin neman zaɓe kamar yadda doka ta ayyana. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ne ya bayyana haka yayin da yake ganawa da 'yan jarida da sauran masu sa ido akan aikin zaɓe na ɓangarorin duniya daban-daban domin sanar da su irin shirin da hukumar take yi. Mun shirya abubuwan da suka faru baya ba za su sake faru ba a wannan karo sa'an nan kuma akwai zaɓe mai zuwa na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da kuma shugabannin ƙananan hukumomi na babban birnin tarayya mun koyi darasi daga abin da ya faru a zaɓen da ya gabata kuma ɗauki matakai za mu tabbatar cewa abin da ya faru makon jiya bai faru ba a zaɓe mai zuwa. Da yake amsa tambayar manema labarai game da dalilin da ya sa ya sauya ra'ayi kan ci gaba da yakin neman zaɓe. Farfesa Mahmud ya ce. to doka ce ta ce 'yan siyasa za su ci gaba da kamfe na neman kuri'an jama'a har zuwa sa'o'i 24 kafin ranar zaɓe. to mu abin da muka a baya shi ne muka duba dokar zaɓe. Dokar zaɓe ta ce idan an ɗaga zaɓe aka sa sabon ranar da za a sake yin zaɓe. To duk abubuwan da aka tsaye zayyana baya kafin zaɓen da aka daga to su ne za aiki a kansu. To daga baya kuma da muka duba sai aka jawo hankulan mu bisa cewa akwai wani bayani cikin tsarin mulki da ya ce a'a jam'iyyun siyasa za su iya ci gaba da kamfen in an sa sabon ranar zaɓe har zuwa sa'o'i 24 kafin ranar zaɓe shi yasa hukumar zaɓe ta duba ta kuma amince tun da aka daga zaɓe a ranar asabar da ya wuce ake ta raɗe raɗin cewa an samu kayayyakin aikin zaɓe a hannun wasu da ba ma'aikatan hukumar ba. a to wannan ban da masaniya ehm, in ka sani kana da bayani sai ka bani amma abubuwa da ka yatsa watsa yanan gizo an watsa abubuwa da yawa. shugaban ta inec ya ce ina so in tabbatar wa duk masu ruwa da tsaki cewa za mu yi wannan aiki tsakaninmu da allah kuma mun tabbatar da cewa masu aikin zaɓe za su kasance a rumfunan zaɓe a kan lokaci kuma ba za a samu matsalar rashin farashin kayan aiki a karkara ba. Da yake amsa tambaya akan zargin da manyan jam'iyyu suke masa, Farfesa Mahmud ya ce. Mu ba 'yan siyasa ba ne, aikin mu shirya zaɓe. Dama abin da aikin shirya zaɓe da shi ne jam'iyya ɗaya za ta ta sukan ka in ta gaji ɗayan sai ta ɗauka. So amma an ka samu dukkan jam'iyyun suna sukan mu, to mun yi yaƙini a zuciyarmu cewa muna yin abin da ya dace mu yi. a cikin hirar shi da sashen Hausa. Kwararre kan harkokin tsarin mulki barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce. A yi zaben dai mu ga an yi zaben lafiya ana yin zaben nan lafiya to a kafa karfa abin nan kwamiti wanda yake zai binciko ainihi gaskiya domin gaskiya ni duk dalilan da aka fada ni ba an girdin dalili da na amince da shi ba a binciko gaskiya hakikanin dalili kuma kowane ne wanda yake da hannu a hukunta shi Tunda hukumar zaben ta sanar da dakatar da zaɓe ana saura 'yan sa'o'i a buɗe rumfunan zaɓe, 'yan Najeriya suke ta bayyana fushinsu yayin da masu fashin baƙi da 'yan fafutuka suke gani an kuntatawa talakawa kasancewar da dama sun tafi zuwa wasu jihohi da garuruwa da suka yi rajista ne domin kaɗa ƙuri'arsu da ake gani da dama ba lallai ne su sake komawa ba. Aisha Mu'azu, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.